jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma sha hudu ga watan eh, rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da 26 ga watan januwari miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da goma sha uku gashi kuma allah tabaraka wa ta'ala ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadus salihin in ba ku manta ba muna cikin kitabul afkar na littafin cikin babi mai bayani game da falalar zikiri da kuma kwaɗaitarwa ga yansa ko satin da ya gabata mun tsaya hadisin aisha <clears throat> yau da yarda allah za mu tashi hadisin sa'adu dan abi waqas duk da game da falalar zikiri ya ce wa an sadib na abi radiyallahu anhu ƙal. kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama A ya ajizu a ahadukum an yaksiba fi kulle yawmin alfa hasana fasa fasa'alahu sa'ilun min julasa'i kaifa yaksibu alfa hasana qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfa hasana aw yuhaddu anhu alfu khati alfu khati'a rawahu muslim qala al-humaydi kadha huwa fi kitab muslim aw yuhaddu qala al-barqani warawahu ku abu awana wa ya hayal kaɗan an musan ladi rawa ku musulman min jihatihi faƙalu wa yau haɗu bi gairi wannan hadisin an karɓo shi daga sadu ɗan abiwa ƙas yarda allar tabbata gare shi ya ce kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala sai manzon Allah ya ce aya ajizu ahadukum e ɗayanku yana kasawa an ya fi kulle yawamin ya tara cikin kowane yini alfa hasana lada dubu ɗayanku yana gajiyawa yana kasawa daga ya aikata aikin da za a rubuta mai lada dubu kowane yini fasa allahu sa'ilun min sa'i sai wani mai tambaya daga cikin abokanan zaman manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi annabi ya ce kaifa ya sibu alfa hasana ya manzon allah yaya mutum zai tara lada dubu ga yini yaya mutum zai aikata aikin da zai samu lada dubu kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi mai mi'ata tasbihatin shi tasbihi tasbihi ɗari fayyuktabu lahu sai a rubuta mishi alfu hasana lada dubu tasbihi ɗari subhanallah subhanallah subhanallah sau ɗari to duk wanda ya tasbihi guda ɗari allah zai sa a rubuta mai lada dubu kamar yadda alkur'ani ya ce man ja abil hasanati falahu asharu amsalaha duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda to yana da goma na kwatancinta mana Allah zai ninka mai ladarta sau goma kaga in yayi tasbihi ɗari an ka ninka mai sau goma ɗari sau goma nawa kenan kaga dubu simple as abcd very simple faɗi bakin wa abba ya ce subhanallah me nauyin da an gare ta kowane irin aiki yaga kana yin subhanallah kana nan kana noma kana subhanallah subhanallah subhanallah ba da hannu aka noma ba haka mesin yana nan yana gini ko lebar yana kwabin laka ko siminti da kaga da hannuwa ne da kafafu ne ke aiki baki ne yana yana subhanallah subhanallah mace tana nan tana daka ko tana tuken tuwo ko kaɗin miya ko wankin kwanoni na gida duk dai aikin da ta kai ko wankin tufafin yara tana nan tana aikinta tana subhanallah subhanallah kafin ta gama tuwon nan ta yi tasbihi ɗari sai rubuta mata lada dubu kafin ta gama wankin tufafin ya raku wankin kwanonin cin abinci na gida ta yi tasbihi ɗari sai rubuta mata lada dubu kaga duk dai irin aikin da mutum ke aikatawa wannan bai hana mai yin tasbihi ba abin da ke shagaltarwa daga yin tasbihin illa shaidan ya san fallalar da a cikin yin tasbihi to don kada ku samu sai ya shagaltar da kai kana nan kafinta yana nan yana aiki yana sauraren ya sa kasan ga waya ta waka ga waya ta daɗa in waka hausawa in ta agwali malo maimakon a rubuta mai lada kafin ya ƙara aikin nan da ya kai ya tara zunubi dubu kila in bayaniya ba na fatar kun fahim kun ga yadda shaidan ke kiyaya da bil adama ko kaga maganar Allah inna shaidan lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Allah ya ce shaidan maki ne gare ku to ku rike shi maki maimakon mu rike shi maki kuma yau ba da jagora ba mu da abin biya ba wanda muke kwaikwayon ayyuka ne wanda muke jin eh, magana ta kamar shaidan Allah ya tsare mu daga bai shaidan to shine sai mutumin ya tambaye shi manzon Allah yaya mutum ke iya tara lada dubu ga yini sai annabi ya ce yusabbihu mi'ata tasbihatin yayi tasbihi tasbihi ɗari ga yini fayyuktabu lahu sai a rubuta mai alfu hasana lada dubu don kowane aiki ka aikata Allah ya ce zai ninka ma shi sau goma kaga in yayi tasbihi ɗari an ka ninka mai sau goma ya koma dubu kenan aw yuhatta anhu ko kuma a kadan mishi alfu khati a zunubi dubu na fatar kun fahimta wannan au ko dai ta zanta tanwi'i kenan in yi tasbihin guda ɗari ko a rubuta mai lada dubu ko kuma wani lokaci kenan a rubuta mai lada dubu wani lokaci in yayi a kadan mai zunubi dubu kaga ta tanwi'i kenan ko a yi mai wannan nau'in ko kuma wancan nau'in ko kuma au sai ta zanta shakka shakkun minar rawi shi marwaicin ɗaya daga cikin marwaicin ya yi shakku shin wanne ne wanda ya faɗa mai wanda ya amso daga annabi wanne ne ya ce mai ya manta ya yi shakka shin za a rubuta mai lada dubu ya ce ko ko za a kadan mai zunubi dubu ya ce kaga shakkar rawi kenan ko kuma aunan yanga ta zamo da ma'anar wawul tafi domin akwai inda auke zuwa da ma'anar wata tafi. ma'ana sai a rubuta mai lada dubu kuma a kada mai zunubi dubu duk ana fassara a waɗin nan da shi kaga in ka kwalkwalo hanto ne ka shahe ma littafi rawahu muslim imamu muslim ya roto eh, wannan littafin aka ce eh, ma muslim ya roto wannan hadisin hmm? kaga wannan yana karantar da momi falalar ambaton Allah wanda yake daga cikin ambaton Allah akwai tasbihi alal humaidi wani babban malami da ake kira humaidi ya ce kaza huwa fi kitabin muslim kamar haka yake cikin littafin muslim sahihu muslim ba shi ya rawaito hadisin ba ya ce rawahu muslim humaidi ya ce kamar haka yake da au ya ce au yuhatu alal barkani wani malami barkani ya ce rawahu shuba wa abu awana wa yahya al waɗannan malaman manya guda uku da shi'uba da abu awana da yahayal qattan duk sun ruwaito wannan hadisin an musa daga musa alladhi rawahu muslimun min jihatihi musa nan da shi imamun muslim ya ruwaito hadisin ta gefe nai faƙalu sun ka ce wa yuhaddu sun ka zo da wawun maimakon au bigai da alifin ba tare da alif ta au ba kaga wawu tafi kenan ko kaga fassara ta uku da nace muku yana ɗauka a din nan sai ta zanda ma'anar wawan ta tafi kaga wannan sai ta kara mu wancan karfi na fatar kun fahimta kaga wannan na nuna mana muhimmancin tasbihi in kai yi ɗari Allah ya rubuta ma lada dubu gayi ne ko ai ba ɗari ba kana ma iya tasbihin dubun ai ko to kaga in kai yi dubu sai ya ninka ma sau goma lada nawa kenan ka ne to Allah ya shiryar da mu don haka da a tsaya rabban banza ya ku bayan Allah duk aikin da hake yi kana nan kana aikin nan kana tasbihi sai haske ya zan haske akan haske nurin ala nurin ga aikin ka ka aikata bai tsaya ba sannan kuma ga ladar tasbihin da ka yi na fatar kun fahimta ya ku cika wayoyinku da kiɗe-kiɗe shekarun jin mun ji matsayin kiɗe-kiɗe cewa haram ne ko aiki ne na shaidan duk wanda kun ga yana jin daɗin kiɗi da waƙa daɗa kiɗin nan in na hausawa ne in na waɗanda ba hausawa ba in ma na larabawa ne to wannan shaidan ne ke fisgatai kamar yadda Allah ke cewa wastafziz ta ata minhum bi sautika ka firgitar da duk wanda ka samu iko daga cikin su kai shaidan da sautinka shi yasa an ka ce ma me sunan kiɗa sauti sound kaji dududum dududum kamar in ya muri ya ghetto ko da haka diwa kuma dan musulmi ne ana ta mai didinniya maimakon ka sa didinniyan nan me yasa ba za ka sa kira'a ta hudhaifi ba ko ta shuraim ko ta sudais ko ta wani malami mai kira'a Allah ya ji Sheikhul islam ibn taimiyya Sheikhul islam ya ce abu biyu ba su haduwa cikin zuciya guda kamar yadda ruwa da wuta ba su haduwa cikin zuciya guda kamar yadda ruwa da wuta ba su haduwa cikin makayi guda ya ce sun karatun alqur'ani da son kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe babu yadda za a yi su haɗu cikin zuciya guda kana son karatun alƙur'ani kuma kana son kiɗa eh, shekul islam ya ce ƙarya ce in dai kar allah ya sa ma son karatun ƙur'ani cikin zuciyarka to zai hiddan ma son kowane irin kiɗa cikin zuciyarka in ko an ka jarabce ka da son kiɗe-kiɗe allah zai fiddan maganin shawar karatun alƙur'ani cikin zuciyarka kaga ka halaka sai mai mafatawa irin ta fasto kasan filan amsoshin kiristoci wani ya tambayi pasto ya ce pasto e eh, eh, ina karatun bible sai in rinka jin bakin ciki da damuwa amma eh, ina karatun nobel sai in rinka jin farin ciki da annashuwa pasto ya ce maimi ya ce ubanka ka ci amsar da pasto <laughs> ya ce ubanka ka ci <laughs> to dama don haka amsoshin yana da wata aya da zai karantowa to haka tafi mai sauki ce uban kaza ka ci shikenan an wuce ya bada amsa to ka kaza mai duk wanda ya <laughs> zan kiɗa ka bashi shawa an ɗebe shawa ƙur'ani to kaga wannan sai mu bashi amsa irin ta to zai ce uba nai gobe ya halaka ta cin mishi don haka ya ku musulmi musamman matasa ku ji tsoron allah ku bar ganin shawa kiɗi baya da kyau na faɗa muku athar wanda ya tabbata daga sahabin manzon Allah Abdullahi dan Mas'udu dan Mas'udu ya ce yadda kassan ruwa na tsirar da ganye in Allah ya saukar da ruwa ba sai ganye ya fito ba to yadda kassan ruwa na tsirar da ganye hakan ga kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe ke tsiran da munafunci cikin zuciyar mai sauraren su duk wanda ya zauna sauraren kiɗa sound kawai daɗa sound din nan ko in na bahaushe ne in na ƙabila ne to yadda kasan ruwa na tsirar da ganye haka wannan sawun da yake saurare ke tsirar da munafunci cikin zuciya ta don haka duk wanda ya san yana da wani kaset na wani mawaki mawakin nan bahaushe ne ko ba bahaushe ba ne ko da mawakan larabawa kaka ce wadanda larabawa ne ai duk larabin da bai karanta qur'ani ba yadda yana waka ya lalace larabci ne ya koma irin na abu jahal da hisham shi ma ba balarabe ba ne to me amfanin larabcin abu jahali da walidu ibn al-mugira da asi dan wa'il da abu lahabi me amfanin larabcinsu kaga bahaushe ni da bahaushe haushe da na yi imani da allah da manzon allah gwaranci na ya yi larabcinsu abu jahali na fatar kun fahimta to in kun kaga laraba sun koma kiɗi da waka to wannan sun lalace ku dauke su gwarawa ba larabawan kwarai ba ne balarabe abinda abin an ka sani gare shi abinda ya gada shine alkur'ani muryan nan da Allah ya bashi mai zaƙi to ya juyar da ita ga karatun alkur'ani don haka duk wanda ya san yana da wani kasan na kiɗa ya goge sai ya zo ya sa kasar ɗin kira'a ko ya samu wani malami daga cikin manyan malamai na sunna ya sa wa'azi ne ga wa'azi suka nan gaban za hmm? malamai sun watsa ka kai ɗaya a sa ga wayarka ya fi bisa ka sa kiɗe-kiɗe don ku ji tsoron Allah ku ba saurarin kiɗa ya ku musulmi yana daga cikin abin da ke bushe zukata a yi ta wa'azi ko ga wa'azi ba ya shiga cikin zuciyar mutum to sababi ya kiɗe kiɗe nan ne da waƙe-waƙe da kuke saurari muna roƙon Allah ya shirya da mu wa an abi dharr radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaka. wa kullu tahlilatin sadaka wa kullu takbiratin sadaka wa amrun bil ma'rufi sadaka wa nahyun anil munkari sadaka wa yujza'u min dhalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha rawahu muslim an karɓi wannan hadisin daga abu zarin al-gifari sahabi babba da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu zarin yana da shaida daga manzon Allah lokacin da an ka tafi yakin tabuka to abu zarin abin hawa ne ya yi mai lalata rakuma ce ta yi mai lalata ya hawo ta ya biyo manzon Allah sai ta kiya ƙarshe hita batunta an tsere mai yadda da a biyu babu ba a ga raƙuma ba a gare shi bari rakuma ta halaka ɗai sai ya ɗauki kaya ne da bisa rakuma ya aza gaba ne ya kama hanya ya hita batun rakuma to shi na da annabi ya isa ta buka ana zaune cikin mutane sai an ka cinke ga mutum can ya bullo yana tahiya ya ɗauko kaya na niki bisa bayanai ba wanda ya san kowa ne ne amma shi annabi ya gane mutum ne ya gane abu zardin ne ko Allah ya faɗa mishi sai annabi ya mai addu'a ba san kowa ne ne ba ga dai mutum can na niki kan ya ɗauko kaya ga bayanai ƙasa tafiya sama da mil dubu mil na larabawa ƙasa ya sari sai annabi ya mai addu'a ya ce rahamullahu aba zarrin yamshi wahadahu wa wayo mutu wahadahu fi yub'athu yawmal qiyamati ummatan wahada Allah shi eh, eh, Allah shi rahama ga Abu Zarri Alkifari. kaga annabi ya mai addu'a ta rahama annabi ce yamshi wahadahu yana tafiya shi kadai kudi ba shi kadai duk dazuzzukan ga shi daya sare su kadiba mutum sama da dubu saba'in manzon Allah ya da su wurin yakin tabuka ko mun karanta yakin tabuka cikin riyadu sa'in da cikin bukhari da sauransu sama da mutum dubu saba'in ya fita da su to duk abu da algifari yana can baya shi ɗaya ratsu dazuzzukan nan kuma Allah ya tsare shi annabi ce yamshi wahadahu yana tafiya shi kadai ga ya can tafiya yanzu shi kadai waya mutu wahadahu kuma zai mutu ranar mutuwa ce zai mutu shi kadai kuma haka ta faru ya fito da wata fatawa ƙarshen rayuwa ce zamanin khalifancin sayyidina Uthman sayyidina Uthman ya ce abuzarin ba za mu zauna da kai nan ka samu na wata aƙida ba don haka a kwashe kayanka akwai wani ƙauye can iyaka da Iraq can kusa ga Iraq ka koma can ka zauna ana kiran ƙauyen Rabiza Abu ya ce sam'an wada'atan bai ta waye ba to abinda mutanenmu na yau abba su gano ba kenan shugabanni waɗanda annabi akwai nassosi tabbas na hadisai kuma ingantattu kan tagarya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni shugaba ko da ya zalunce ka ko kai ya zalunta ga wata riwaya ko da ya sa bulala ya bugi bayanka to wannan ba dalili ba ne na kai mai tawaye waɗanne irin shugabanni ake nufi shugabanni na musulunci to amma malamai 'yan jari hujja malamai 'yan communist kamar yadda mallam muhammad awal albani ke kiran su malamai 'yan communist 'yan naira tafi allah 'yan abin sarki a shamiya. 'yan bi ta zaizai sai ka ji suna ɗauko waɗannan nasoshi na hadisai ana maka wasu bello ya buna aka wa faɗa saboda oga ya jiya a ce a waɗanga ba tare su bello ya suke ba tare da mu suke a kire shi a bashi wani 'yan kuɗi la yasminu la yaguni min jiyoyin ka saurare cikin rimar rediyo suna nan yanzu ana sawa wannan akwai wani malami abokina ne yana nan ana sa ko shekarun jiya an sawo shi wannan karatu fa ya fi shekara biyu da yi amma saboda yanzu an lokaci na yawai su bello ya ba aka taka ma birki wai ban sani su ɗauka suka akwai wani malami da ke iya taka ma bello ya ba birki ne yanzu an na a sawo a maimaita a sake maimaita a sake maimaitawa duk abin da ya shigo rima rediyo ana ma ɗauka ta da muhimmanci eh tun da rima rediyo kowa ya san munafukan Allah ne me sun ka zanna mai ba ƙarya ba da fadanci eh rima rediyo kadiba ranar da an haka ma wani nan sakkwato shekarun da efcc ta zo ta kan go an kama shi ko ba a kama ba amma ranar rima rediyo ta ba da sanarwa wai da mai mu wawaye wai ya kai ziyara makaranta kaza ya kai ziyara makaranta kaza ya mitin da su wani. ba su jin kunya to ku tai gida ne ga yacin efcc ta yi silin tasa baji shi ko miza ku cewa duk dai mutanen sokoto su bello ya su makance su kurumce su haukace ba su ganewa ba mu ji ba mu gani ba mu da hankali don haka inda dukkan ji ana gigi da malami cikin rimar yadda to lalataccen malami ne to shine aka ja irin wa'annan lalatattun malaman e ba wa shugabanni baka addu'a wani magabaci ya ce da ina da addu'a guda da nisan Allah zai karba da shugaba zanwa billahi lazi la ilaha illa huwa wanda ya faɗi wannan magana shugaban su ba irin shugabannin mu bane na rance muku da Allah da Allah ya jarabta da irin waɗannan shugabanni namu wallahi bai mai wannan addu'a kai ka zo ka rance da Allah ka ce shugaban mallamin da ya faɗi haka nan shugaban zamani na irin namu ne zo ka rance ni na rance da Allah shugaban su ba irin namu bane shugabansu musulmi ne na kirki iyaka dai kurakurai na bil'adama na mulki dole a same su to irin waɗannan annabi ce awa addu'a amma yan yan yan yan yan ta'adda yan ta'adda waɗanda kawo Allah ta'addanci ta'addancinsu ya ma wuce talakawansu har Allah wa ta'addanci suka yi kaka cewa mu addu'a alheri faɗi wani karfin hali zai samu a waɗanga shugabanni addu'a alheri wani karfin hali zai sawa sannan ko kai Allah bai amsa ko mun yi duk mu taru mu yi addu'a alheri Allah bai amsa duk mai so ya tamban dalili ni ce Allah bai amsa Allah shi a sheda shi a sheda wannan maganar da zan faɗi farkon wannan gwamnati tashi na kai cikin dare ina addu'a ya Allah gwamnatin ga mu Allah kare mu na ita duk abin da zai zama tangarɗa kakka ba wannan bawa naka da ka jarabta da wannan mulki ina yi da daddare gari na wayewa sai in ji ya barko wata wadda ba ta gyaruwa gobe in koma tashi cikin dare in koma jibi a barko wata ni gano kai wanga babu Allah tare da shi in baka bayi mai addu'a ba kai ma Allah zai jarabce ka da bala'i sai na bari yanzu don Allah ko ana cewa awa gwamnati addu'a ni ya kamata a ce ma awa gwamnati addu'a wannan gwamnati dai duk ga duk kasar gawaye mata addu'a da ni mata dot muna hukkan Allah duk mallaman da kun kai suna cewa a bawa gwamnati baka addu'a duk NDP duk abarba sun ka sha mun gama zage-zage da su akan su yanzu munafukai sun dawo sun yi wankan tsalki kuma dukkan su mallan abokan jibrin ya musu wankan tsalki shi ya jawo su ya bai su cikin gwamnatin ga wai amma yanzu mu aka suka eh abu ba gwamnati baka addu'a ka kahiran Allah munafuki mun yi mata baka addu'a Allah ya kihu gwamnatin zukar ba ku nan mai mata baka addu'a ka taba ganin mutum ya aikata aikin alkhairi ai mai baka addu'a ku diba ta'addancin da waɗannan shugabanni ke yi wai ba su da na saba ma Allah adda laifi ba mu da kai musu nasiha wai mu adda laifi kuma yau ya kai ga daidai da amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ya zama musiba kuma wai ga ahli sunna ku diba wasu ja'iran mallamai sun ka tashi sun ka tai shi wanga munafiki da anka EFCC ta kama ga gida ne na ana nunowa ga jarida da me da me duk an nuno wata jarida ma abinda da ta ce multibillionaire permanent secretary arrested in Sokoto She eh, had eh, headlines shi a caption na front page na wata jarida multibillionaire permanent secretary arrested in Sokoto by EFCC multibillionaire to ina ba to babban barawo EFCC ta damki wani babban barawon permanent secretary a Sokoto jarida wata ce haka nan amma malaman addini masu iddia'in sunna ba ba sunna wagga yan sunna gaya ba salafiya masu idda ya'i masu ne malaman hadisi an ka taru sun ka jawo mutane masu tsalki kadiba dr sani umari lemu da malla aminu ibrahim daurawa yau najeriya ga cikin malamai na sunna ko inda muka ji wa'anda an gaba ga wa'annan mutane ne tsalkakakkun mutane insha Allah mu a wurinmu an ka jawo su an ka zo an ka kada su cikin taɓo. saboda cin amana tunda su ba ku sani ba to gashi nan yanzu dr sani umar rijiyar lemu sai ya ji nan inda an ka ya yi lakca inda an ka kira ya shi an sun ka zo buɗe makarantar mus'ab ibn umar yanzu ga cin hannun efcc ga irin ka tobarar da ya yi nan gida ne ɗaya abinda an ka fitar mota tara wanga gida ban da sauran gidaje da na abuja mota tara ba wadda a ƙasa ga miliyan ashirin ina samu kuɗin me an matsayi ne famanin sakatare bakin hawa wannan gwamnati abin ga 29 may wannan gwamnati ta fara ko to kaddara ɗaya rana ana rantsar da gwamnati rantsar sai famanin sakatare kaddara ɗaya rana sun kawara da bakin me dai to kidanyo da bakin me zuwa yau wata nawa yana famanin sakatare may kaga wata may 2007 zuwa may 2013 shekara nawa kenan 2012 shekara shekara biyar kenan ko to da bakin mai 2012 zuwa yanzu mai june july august september october november december january kaga wata takwas sai mu ce shekara biyar da wata takwas wata nawa a cikin shekara biyar wata 60 ga shekara wata goma sha biyu ne to sha biyu sau biyar ba 60 ba kenan to karamin takwas wata 68 su a adadin watannin da ya lafa mana sakatar ko da ranar da an ka rantsar da gwamna shi ko ya rantsar sai kaddara na mun kai ranar da an ka rantsar da gwamna saboda isa bai kwana ba sai da ya rantsar sai to duka watan ga na January 2013 cikin wata na 68 suke na famanan sakatare nawa albashin famanan sakatare dubu ɗari hudu da wani abu ban san nawa ne a sama bari mu ɗauka da talatin to yanzu ku samu wani wanda ya iya ƙida talatin sau takwas nawa sun ka kama in ka buga za su baka miliyan 29 har yanzu ba su kammala miliyan 30 ba miliyan 29 da 'yan bace-baki sun ka baka abinda za mu kaddara ya samu kenan ga albashi ne da bakin hawa ne zuwa januwarin ga mun gama mai har albashin januwarin da ba a yi ba hannu januwari na watan ga za mu kaddara abin da income ɗi ne hawan gwamnatin ga miliyan 20 da wani abu to gashi nan da motoci motocin hawa na ɗaya ba wadda ta kasa miliyan 20 a ban ba na farko kenan yanzu ga gida wanda an ka zo kaddamarsuwa wanda an ka yi masallaci an ka yi makaranta an ka ce makarantar sunna wani munahuki makwadaici ya zo yana zugawa ana kabbara bari ya samu munahukai yan uwa su ne mai kabbara yanzu wannan hall karkashin sunna yake sunna wal jama'a to yanzu ya koma karkashin efcc ya ka amso mallada a kashe a kawo ka duk wanda adda tsohon gida ya tsaccage sai ya kire shi mallan ga gida na ayi makaranta, sai Allah saka da alheri Allah saka da alheri da dan guntun geme aka bar geme shaydan wa ita sunnat haka ake sun mu koma shi yasa kuka jin kullu sun ka motsa bello ya ba ahli sunna bane don me saboda ni waɗanga yan iska ko kallo ba su ishe ni ba balle in ta yi musu hadanci su ko suna can biye da duwayensu irin waɗannan malamai makwaɗaita don Allah akwai tsammanin in an ce su bada haɗin kai ba za su bayar ba in an ce su kwanta tun da kowa ya gani makwaɗaita ne kowa ya gani yan jari hujja ba wani addini tare da su illa bi kuɗi sun sai da sunna sun tudda mutuncin addini sun tudda mutuncin kan sun tudda mutuncin musulunci da sunan sunna wai kuma su ahli sunna duk wanda ba su ba ahli sunna bane makwaɗaita munafukai kun tudda mutuncin addini wurin 'yan iska mutumin daga gari kowa ya san ga aiki ne ga fasadin da yake yi amma ku je al'umma musulmi ku kai gida ne shi ke nan da gagayya an kama ya sai wanda ya zaɓa sai ya zabi mai geme ya ce wanga da shi na kwana yau ha to mutumin da an ka sannan madalawadi ka ja mutane ka kai musamman yara kadan me haka nufi ba mata na hakkai mai ba don hakan ga wannan ba sunna ba ce mu ga ganin mu ku abba ahli sunna ba ce muna suka ba ahli sunna muke ba ko bello ya yana bacin shugabanni to mu ɗan iska ne muka baci duk wanda ka ji bello ya ya bata ya cancanci baci kuma in ana so don mi ba a iskan ma bello ya ba a jiya yana da dalilin bacin waɗanda ya ka baci ko bai da maganar rima rediyo ka hana ma bello abin da ya tashi yi inda gaske aka yi a turki bello ya ba a jiya zage-zagen da ya kai ko maganganun da ya kai yana da hujja ko baya da ba koma ka tsabbace kana surutun banza mi ruwa da surutun ka irin ka dubu in sun yi magana mi ruwa da magana su tun da na san maganar nan ba tsakani da Allah ka yi ta ba don neman yadda Allah ka yi ta ba don a baka wani abu ka yi ta kuma abin da za a baka talaucin nan da ka gudu ba zai fitar da kai ba don abadan ba za su baka abin zai fishe ka da talauci ba duk abin da aka baka la yasmin ne wala yaguni min ju'in to kudi ba ku gani yanzu dr sani umar da anka gayyato ya ji nan na inda sun ka zo an ka ce mana sunna yau shine na efc ta yi silin tasa baji ga yana ana daukowa ga jaridu don allah ba zai ji wanda ya gayyato shi don allah sani umar bai cewa ya ci amana tai malla aminu ibrahim daurawa ya ji ashe wannan kazamin shine an ka kai su gidansu cikin kazamta ne an haka su an haka bai cewa an ce bai allah ya isa don na yi imani irin wannan na in kano yake bai isa ma ya gayyaci dr sani umar da aminu rijal lemu bai isa ba to amma da yake an san ba su san shi ba sai an gayyato su baki ne sun ka zo sun ka yi surute sun ka koma an ka tara ku yan izala kawai kun ka teku kun ka yi kabbara gidan sata to famanin sakaratar fa wanda shekaran jiya shekaran jiya 2007 an kai mai famanin sakaratar ya gina gida yana nai ko yana tsare yanzu ana neman kuɗi ana bashi miliyan 500 ga gidan to ina samo su tambayar farkon da an ka fara mai kenan zuwa na efcc an ka ce kana tuno abin da kai eh, asset declaration din da kai ga code of conduct beru bayan an yi mai ce ah, an ka ce faɗi da mi da mi kai declaring ya ce kaza da kasta ya faɗi an ka ce to yanzu ga gida ina ka samu kuɗin da ka yi shi ga gida kun ba shi ɗaya bane fa waɗanga ma da efcc ta sami hatimi waɗanda ta sani kenan kila mu muna da wasu waɗanda efcc barko ta ɓoba kila ba ta san da su ba amma kuma mu ba annami mai muke ba sai mun haɗi ba a tsaya ko ga waɗanga in dai da gaske ake yi da yake mun san siyasa ta kuma siyasa ta shiga kuma an ce wasu manya suna can suna ta faɗi tashi dole sai an ban maganat in an batta nan don allah kai munafuki dan munafikan da ka hana a yi shari'a nan don Allah in mun ka yi lahira ka hana a yi don Allah in ka hana a yi shari'a na a kwato wa mutanen Sokoto yancin su to jama'a Sokoto da an ka talauta ba an ce kun yi kwa talauci ba to yanzu kun fara gano inda kuɗin ku suke kun gani ko ba ku gani ba kun ga inda kuɗin ku suke ya rage gare ku ɗau mataki kuma wai wanda ya yi wannan sata ta hita arziki shi an nan yana kiɗin bundi wai gwamnan sakuta dan gwamnan bura uba wai gwamnan zai takara wai don ya rena mu ka zo ka talauta mutane sannan ko uba ne bai da girma gare shi bai ganin girma har shi wanda ya kama hannu ne ta sai tsaye bai ganin girma ne shi mai gidan nashi har shi bai da girma in yayi magana a ce ta gaya mai jakka zaka zata sai yayi wa da ni ce je gaya mai haka nan ga shi kenan ba su bello ba bade ka baci baci ba har yan iska na baci baci amma su ba su yi laifi ba sai su bello ba dai su ka suna yi laifi don mallami ya haɗi don a san da cewa yana tare da gwamnati to mu ba mu tare da gwamnatin don Allah gwamnati ta kashe mu duk abin da gwamnati ka raba don Allah amince da mu ka a ba mu ka ta kai ko dan mu na ka duk abin da aka baka a baka makwadaici dan maciya wanda ya ga uba ta yi duk abin da gwamnati ka baka ta baka to kun ga sunnar ko yanzu ina malaman da sun ka zo sun kawa wannan barawan addu'a addu'a ta musamman an kai mai gida ne kuna da labari addu'a ta musamman ya Allah ka taimake shi kuna amen ku ko ku ba ƴan ƙananan munafukai shi mai addu'a babban munafuki ku ƴan amin ƙananan munafukai duk matsayin munafukai ne na ɗauke ku ko a hito mu yi muƙabala yanzu na gayyaci muƙabala su hito su waɗannan da na zo sun kai addu'a su to mu yi muƙabala su waɗi dalilin da yasa sun kai mai addu'a su rance da billahi lazi la ilaha illa huwa ba san da cewa da dukiyar sata an kai wa'annan gine-gine ba su rance da Allah da dukiyar halal su suna da yaƙinin dukiyar halal ya ba san da dukiyar sata ba ne to bara aka ce Allah ya taimaka azzalumi ya zalunci mutane ya saci kuɗin jama'a kuma kace Allah ya taimakai wani Allah to Allah da ya hana zalunci kuma shi za a ja a gedere kuma ya taimaki azzalumi don in ba munafiki yake ba to ka gani Allah ya kunyata su ko sun yi mai addu'a ta musamman ya addu'a ta koma Allah ya juye ta kaga ya nuna su masu addu'a ba masu tsalki ba ne duk 'yan iska ne irin waɗancan dama ku kumbuwa kayanta hausawa ka cewa inda duk kaga zama ya yi daɗi hali a guda to tun da kaga sun bi 'yan iska su ma ɗan iska ne mutanen banza makwaɗaita ‘ya'yan makwaɗaita munafukan Allah ‘yanci da addini akalubin dini don ku ji tsoron Allah ku gyara wagga ba sunna bace shi yasa kawo ganin ana cewa a mu ta mu ba za ta yi da su belle abu wallahi ba ta yi in dai kuna haka wallahi ba mu ta tare don waɗanga da kuka wa fadanci ni ko kallo ba su ishe da ba kallo wanga ba su ishe da balle ta yi musu fadanci su ɗin mi amma ku kuma su annan kuna biye da su in sun ka da gurgur kashi su jeho muku in sun ka tsoka su jeho muku kashi kuna karnuka kun kuma karnuka karnukan malamai muna roƙo Allah ya shirya da mu to Abu kenan annabi ya ce yamshi wahadahu yana tafiya shi kaɗai. wayan mutu wahadahu zai mutu shi kadai wayu afi yawmal qiyamati ummatan wahadahu kuma ranar kiyama za a tayar da shi matsayin al'umma shi kaɗai. matsayin al'umma sokotum al'umma guda Allah zai tadda Abu Zarrin algifari ya kai ko bai kai ba don Allah Abu inda ya zan irin waɗannan malamai yan abi sarki a Shamiya yana samun wannan daraja don haka kun kaskanta kan kun kaskanta addininku munafiki ya yi munafikin masallaci gida dai da kuɗin sata ka sani kuɗin rigingin mu ne sata ce dukiyar jama'a ce waya ɗauke ka kai za ka zama limami limamin wa kuma mutumin da an ka sani da mugunyar ɗabi'a kana mai botso ka ji abin da ya faru ga wani limami ko ban yi tambihi game da shegin mamu ba mamun da ya biɗi limami ba ha gudun irin ta faru gare ka ka zo kana botso gaban dan abin ga dan mi suna ne eh dan sunuka ba ha gudun yayi ma sunuka ku ji tsoron Allah wannan ba abin dariya bane abin bakin ciki ne wallahi da zubar da hawaye akwai ciyo yadda masu addini sun ka lalace sun ka bi duniya haka mutumin da bai ko kamata a yi musafaha da shi ba kamata ya aza mai kiyayya sai ya tuba Allah shi alfashin da yake yi a zo yau shi annan masu addini na labe labe to ka ta gidan wani kana bada sallah ka san dai baka da halin da sallah bai hito bai na cikin gida dole sai ka jire shi wani kaskanci ya wuce ma haka nan don ku ji tsoron Allah ya ku ahli sunna makwadaita ahli sunna munafukai yan neman girma yan abi sarki a shabiya ku ji tsoron Allah ku gyara sunna wannan ba sunnar annabi bace wannan shegantaka ce irin da sai da nawa yan izala shekarun jiya kenan ko to su waɗanga ma yan bace yan bace bari su baka koce musu yan izala su iyaka izala su bi da kuɗi kuɗi ko in bisa ka tawo wuta in cikin wuta suke da su da dai ba su kuɗi duk abin da ka haro ya faru to muna roƙon Allah ya shirya da mu irin irin sunna suke nan Allah ya tsare mu daga irin wannan sunnat to wannan hadisin an karɓo shi daga Abu zarin yadda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce yusbihu yana wayuwar gari ala kulli sulama akan kowace gaba min ahadikum ta ɗayan ku sadaqatun akwai sadaka gaba ta bil adama kowane bil adama gaba nawa aga jikinsa gaba 360 to kullum garin Allah ya waye akwai abin da sadakar da za ka wa gabubuwan nan ma'ana aikin alkhairin da za ka yi ya zan kamar sadaka gabubuwan nan fa kullu tasbihata annabi ce kowane tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah da kai sadaqatun sadaka ce wa kullu tahmidatin kowane hamdalar da kai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sadaqatun sadaka ce wa kullu tahlilatin kowace hailala kai la ilaha illallah la ilaha illallah ita ce hailala sadaqatun sadaqa ce wa kullu takbiratin kowace kabbara kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sadaqatun sadaqa ce wa amrun bil ma'rufi umurnin da aiki da alkhairin da kai umurni da ayi alkhairin da kai eh, sadaqatun sadaqa ne wa nahayun anil munkari hani daga munkari wanda yau an soke shi da cikin fayil sunna ta wasu ahalin sunna hani daga munkari ya ku jama'a in ka cire shirka wani munkari a gaba ga lewaɗi abin kyama dai da addinanci daga ɗabi'ar bil'adam wani abin kyama ya wuce namiji ya kwantar da namiji ya haushi to yau ga lewaɗi nan yau ba ɓoye ba bayyane aka lewaɗi mun tashi tsaye kuma ba mu ce ka zo ka yi ba mu ke yi kun ba muna yi don ka ba ba mu ce ka ba mu wani abu balle ka ce mun azama nauyi mun nemi wani abu ga wani wai kuma don me muka hani daga cewa a balle waɗi ai yana zagin mutane yana wa mutane shi uban ka waɗi halal faɗa muna yan uban haka lewaɗi don mu tuha mai asiri to yan uban ka baya yi kai baka yi ruwanka eh? mai gida ne ka yi go to Allah tsare shi kada ya haye shi ka ko san duk ahli da muka kama ya lewaɗi lalle shi sai mun tsaye da hukuncin manzon Allah rai. ahalis sunna in yayi luwaɗi shi ka wannan ni ka shiga gaba sai mun kasai musamman limami da duk mun ka ji labarin an hau wani liman sai mun kasai kun ji duk huta da giro inda suke ka san mutum ga abin da yake kuma ka je ka liƙe mai don baka san ciwon kanka ba ko babu komi to don Allah ɗan an zarge su an yi laifi mutumin da ya bayyana sako karar kai ko kan liƙe mai bayan hadisi ya tabbata annabi ya ce almaru ala dini khalilihi falyaktar ahadukum man yukhalil mutum yana kan addinin masoyansa ko wani ɗayan kai ya zabi wanda zai soyayya da shi kai ka zabi ɗan liwadi shi abokin soyayyarka in jama'a sun ce ma ɗan liwadi sun zalunce ka saboda bakin kwadai Allah ya shiryar da mu to mu na hayon ne muke yi anil munkari kuma duk malaman duniya su taru ba su isa su taka mana hujja ba in wata gare su a fito a yi gaba da gaba me an dalilin ku kai bello ya na dumumuwan da kuka da babba kwado inda da kuka in muna da dalili mu bayar in ba mu da a ba mu dalili a nuna mana mu jahilai ne ba mu yi karatu ba wanda adda dalili a samu malamin da ka iya kare waɗanga mutane ya fito ni ko na wakilci su mala abubakar jibirin da sauran masu ɓaci-ɓaci na wakilce su duk wanda ya haihu ga uwa ta ya fito mu ne ke yi cikin siri mun ka yi bayyani mun ka yi kuma bayyani za mu ci gaba da yi kuma wanda addama makullin da ka kulle mana baki ya zo ya kulle wanda adda magana ba koma aka yi gefe ana gunaguni ba bello ya ne gashi ya fito ka fito kai ga hili ka fito mu ga mu don haka gwamnati ku samu wanda kun ka aminta da shi ku hada shi da bello yabo a jiya bello ya da dalili ko bai da zage yan lawadin da nake yi ina da dalili ko bani da ɗaya bai musu albarkar da nake ina dalili ko bani da ku samu mallamin ku wanda ya isa a hada shi da bello abu yanzu ina nan ina jira amma wannan ƙarya ce kawai suke muku fowon nayin ne mafi yawan su wallahi duk tare da su aka bacin ku duk cikin waɗannan da ke cewa ba a shugabanni ka addu'a ban san wanda ba mu haɗu da shi ya zagi waɗancan ba sannan a kalli huskokinsu duk ba 'yan abarba ba ne kwanan su nau da komowa iyaka don su shugabannin suna munafukai ne yanzu manta yanzu bello ya ba 'yan adawa bayan mun gama ɓaci-ɓaci da su a kanku duk 'yan abarba ne duk ba dpp sun kai ba kuma yau ta canza kuma gobe ko ma za su inda wancan su a musu su ka wanga da su kun manta shi mallan a kashe a kawo ba haka yawa umar kuma Allah ya nuna cewa mallan da a kashe a kawo gasun munta gare duk inda yake bala'i na farma abin nan na farma wurin nan haka yawa umarin kwabo ya liƙe ma umarin kwabo ba haka an kai ba mallan da a kashe a kawo ya liƙe ma umarin kwabo yaya ta kaya da umarin kwabo kadiba ga jiha ga kwamishinan kuɗi ga akawuntan general ga kwamishinoni amma efcc in sun ka shigo sakutu ba wanda suka harota illa umarin kwabo haka ne ko ba haka ba ne saboda mi saboda tare ne da mallan a kashe a kawo shi mallan a kashe a kawo sun munta garai da ya ga umarin kwabo ya kare sai kuma makatuka cikin nta ya katallar katuka ko kun manta lokacin da muke nan muko muna cewa sai allo shi ko yana can cikin nta yana tallar katuka duk wanda yake da hulɗa da shi najeriya sai da ya te wurin tallar dpp ai dpp ita akaza dpp akaza to allah ya ka sai ya ka da dpp sai da ya baggarin ga saboda kunya ya dawo ya kama kulli sai da ya yi kulli saboda kunya kuma yanzu ya dawo dan a kashe a kawo yanzu kasuwa dpp ta kare umaru ya kwanta katuka ya kwanta yanzu an koma mawa kuma an koma ba shi wanga shi na an ka liƙe mai an ka ja mutane an ka ja mallamai da waje an haƙi kiran ba mu a cikin sakkwato ba don me an haƙi kiran mu in gaskiya ne sai an ka ta an haƙi rawa baƙi da ba san wanda abin yake ba an ka kaɗa cikin caɓo ina fatar kun fahimta to da bakin sadda ya mai addu'a zuwa wata nawa an kai ko wata ba a yi ba yau ga bala'in da ya cimma wanda kawo addu'a ashe mallan dan a kashe a kawo ya nuna gasun munta gare ko ya nuna Allah na amsa addu'a tai gasun munta gare wallahi akwai anniya da shi duk wanda ya liƙe ma Allah na kare shi EFCC na sharɓa tai kun gani don haka ko ta tun mallan dan a kashe a kawo in yace zan yi ma addu'a kace kai tai Allah bai amsa addu'a ka ga sun munta gare ka duk inda ka zo sai bala'i ya cimma mai gidan nan to gashi nan da yanzu ko guda ba a da yanzu an kai addu'a ta musamman za mu mai gida addu'a ta musamman wai barawa wanda ya saci dukiyar jama'a bayyane kowa ya san wanda yake jiya uba ne har gobe itace yaka kasawa yana sai suwa balle ya ce ai kuɗin ga uba ne ya gade su sannan baka zuwa ka faɗa min sana'ar yaron nan guda da aka ce ai ga sana'a da ya samu sana'a ta guda shi a kun dai gane to kuma wai shi ne wai malami da geme busu busu a ko da yake gemin duk an yi dayan da fari ne amma yanzu an yi sha mai kwalta a karama kallahu a karami a karami kun san mutum buce buke yi babu sani babu sabo wai don kana mutumin belle ya ba ko kana akida guda da belle ya ba ko abokin belle ya ba wallahi in ka taba za mu taba ka ba gwada mun kawai izala ba duk ƙungiyoyin da a Najeriya wace ne zama kusa gare ta izala amma ta tsira to kowa bai tsira daga bello ba illa wanda ya bi shari'a wallahi ko bello ya bai karkace ina mai wa'azi ita an matsala ta bello ya ba magana kara aiwa ne ana tare shi ai mai kara babu kara in ka saba ma Allah don haka mallan na aka shi aka ya saba ma Allah ya wulakanta addini ya tuddan muna girma mu mallamai uku saura kwata in bancin irin mu da su abubakar jibirin da muka kawo mutuncin mu da uku saura kwata aka ɗauka dun mallamai sai a ce duk yan iska ne irin dan aka a kawo muna roƙon Allah ya shirya da mu don haka mallan dan kashe a kawo kai tsoron Allah kaga Allah ya kunyata ka addu'ar da kai kana ya mai addu'a Allah ya taimaka Allah ya toga taimakon da Allah ya mai nan yana ga hannun EFCC kuma a sako shi yau girma dai ya faɗi jaridun najeriya duk sun ɗauko kafofin watsa labarai da na faransa da na ina duk sun ɗauko kuma ko kowa bai ɗauko ba dai efcc dai ta kama duk wanda ya zo sakkwato ya ga an yi silin ɗin gida ne da wasu abubuwa da sauran gasunan ga motoci nan dan sai id office in kuna so ku zo ku yi kallo na fatar kun fahimta don haka ina addu'ar da kun kai ku almajiran dan a kashe a kawo ku ma yan amen ina addu'a Allah ya kunyata ku ko ya amshi addu'a ku Allah ya kunyata ku addu'ar wa an ka amsa addu'a su belle abu mu cewa muka yi gabas da yamma kudu da arewa dama da hauni sama da ƙasa duk inda ƙofa ta bala'i da waba'i da jaza'i da fitina da da da Allah ka izo musu ba haka muka cewa ba wannan fitina ce ko ba fitina ba bala'i ne gare su ko ba bala'i bane. Allah mun gode kuma Allah ka ƙara Amen. Allah ka ƙara. Bello ya ya ce haka na Allah ka ƙara. Bello ya ya ce haka na Allah ka ƙara. Don haka amma san cikin cikin uwata a hana a koma haihuwata. Ko ba ya ka ƙeya annan ba amma san cikin cikin uwata a mace kata koma haihuwata. Ka a koma jin Bello abu. Yaya mutum ka zalunta musannin ka ce mai horar addu'a na ƙi mai horar addu'a tun da bawan gidansu nake. mutum ya zaluntai yau dattijo nawa ka kwana uku jere da juna ba a tuka mai to gida ne ba yaran nan sun saci kuɗi sannan kuma wai mu zo su zamu a bahar addu'a don muna munafukai su za a zawo jawo mu dole sai mai musu mun kai Allah ka saukar musu da bala'i Allah duk wanda adda hannu ga taɓarɓarewa al'amuran sakuto Allah ka saukar mai da bala'i Allah ka halaka shi Allah ka izo mai bala'i da wanda mun ka sani da wanda bamu sani ba Allah ka izo rikici da tashin hankali da rashin zaman lahiya akan waɗannan azzalumma Allah ka izo musu rashin kwanciyar hankali ka izo musu rashin daɗin rai ka izo musu rashin natsuwa Allah ka taɓarɓare al'amuran su ka tarwatsa gwamnatin su su ka wace mulkin su ka tarwatsa dukiyar su ka jarabce su da fitinoni duk abin da bai da kyau Allah ka sauka sai bisa ga kawunan su a zo a kulle baki na Rima rediyo ya yi. Muna hukan banza. To mu tafi. Annabi ya ce wa nahayun anil munkari sadaqatun. Hani daga munkari shi ma sadaka ce. wayu juz'u min zalika yana isa daga wannan kamar annabi na cewa duk in baka samu ikon yin waɗanga abubuwa da annabi ya ce sadaka ne ba Raka tani raka o'i biyu yarka uhu min ad-duha wanda mutum ke sallata su ga sallan luha me luha mun yi babin luha cikin cikin bulugul da wannan littafin ma mun yi babin luha sallar da ake yi ta nafila bayan rana ta fito zuwa in an jima kaɗan rana ta fito zuwa ta kai tsakiya luha kenan to duk in baka samu yin tasbihi da tahmidi da takabiri da haylala da umarni da ake alkhairi da ashe kenan wa'azin nan da muka yi mina na muka yi sadaka ne in bello bai da kuɗin yin sadaka to ga sadaka nan kullun na yi sadaka wannan umarnin da aka yi da aiki alkhairi wani shi ko saboda ta kai cije ka kamar ya amai a ga ba wa'azi na ba aw ɓaci-ɓaci na to an ɓata in ma ubanka na shi a hadda shi an ɓata zo kai magani mu ne yan ɓaci-ɓacin ko ba ya kata annan ba duk abin da aka karanta ba wa'azi ba da shi ɓaci ɓaci ɗaya ji mu kunne ne to mu ne in ka ga tambaye wani bello kace bello dan ɓaci ɓaci akwai wani abu to ka gani don haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna tasbih da tahmid takbir da hailala da sauransu duka sadaka ne ko kaga yana cikin ambaton Allah rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi yanzu duk mallamin da a can biye da azzalumai akwai wanda za a yi su yi laifi ya faɗi shi yasa ka ga lawadi nan yawan sakkwato akwai wani shege da zai fito ya ce ƙarya ce ba a lawadi sakkwato akwai wanda ya isa yau to amma bakin malamai na iya buɗa ya faɗi kana biye da ɗuwayyunsu kana biye da su a nama a jeho ma kashi kana iya faɗa abin da suka yi na laifi don haka sai kun yi bara'a kuma in Allah ya so in ban mutu ba zan fito muku da hadisai ingantattu na manzon Allah inda annabi ya hana gwamnati shugabanni a zalumai. zai tuna hadisai duk wani malamin hadisi abin da ka so ya zo ya fashin bakin hadisan nan da zan kawo ya ce ba su inganta ba in ya haihu ga uwatai masu kurin su an malamin hadisi munafiki malamin hadisi ya malamin hadisi yi da kwadai da munafuci munafuki Allah ka ce malamin hadisi malamin hadisi aka yi munafuki makwadaici malamin hadisi kamun kai an ka sani gare shi ko macin daki an ka ambaci sai ce dan iska haki malamin hadisi yi ɗan iska kun bata mahadisi suna kun bata sunan sunar sunnar manzon Allah akan bakin kwadai da son girma da fatanci malami hadisi yayi to Allah shirya da mu wa an ummul mu'minina juwairiya bint al-harith radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indaha bukratan hina sallat subha wa hiya fi masjidiha ثم رجع بعد أن أدها وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك في فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورد نفسه wa zinata arshihi wa midada kalimatihi rawahu muslim wa fi riwayatin lahu subhanallahi adada khalqihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi midada kalimatihi wa fi riwayatin tirmidhi ala uallimuki kalimatin taqulina ha subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi kaga ya zo da riwayoyi kenan guda uku wannan hadisi an karɓo shi daga uwar muminai matar annabi kenan wa azwajihu ummahatukum matan manzon Allah iyayenku ne ku mu'minai duk wanda ka je yana bacin wata daga cikin matan manzon Allah ko duka su ba shaida cewa ba ba mu'mini bane don mutum baya zagin uwa tai an karbo daga matar manzon Allah juwairiya diyar Harith yarda Allah tabbata gare ta annan nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min inda cewa annabi ya fita da wurin ta bukuratan da safe hina sallar subha lokacin da zai sallaci asuba ba bayan ya sallaci asuba ba da subahin lokacin sallar asuba ya fita ya taimaka masallaci don ya sallatu sallar asuba ina fatar kun fahimta ko da ya bar ɗakin ta kenan ran nan ɗakin juwairiya ya kwana ya fita ya taimaka wurin sallar asuba wahiya fi ha tana nan inda take sallah ba masallaci wannan ginin ne irin wannan ba a'a inda mace ta keɓance cikin ɗakin ta in take sallah nan ne masallacinta tana nan inda take sallah sun marji a sannan annabi ya dawo ba da ana adaha bayan ya shiga lokacin hantsi annabi bayan an yi sallar su ba su bayan kun san yana zauna a masallaci a yi tasbi a yi ambaton Allah wasu lokaci sai ya tambaye su akwai wanda ya mafarki jiya da dare in wani ya ce isa ya faɗi annabi ya fassara mai haka dai hira da hira wannan ya fi alkhairi bisa ka ka kwanta ka yi kwana kafin rana ta bullo kwana kafin bullowar rana makaruhi ne ina fatar kun fahimta akwai athar waɗanda sun tabbata daga sahabbai hadisan da an karoyato game da hana kwana daga manzon Allah dukkan su basu inganta ba amma akwai athar daga sahabbai albani ya kawo su daga cikin su cikin sahihul adabil mufradi ina fatar kun fahimta ko da yake ba shi ya kawo ba Imam al-Bukhari shi adda Adabul Mufrad Albani ya zo ya Sahihul Adabul Mufrad da Da'iful Adabul Mufrad to cikin Sahihul Adabul Mufrad Albani ya inganta wasu biyu daga cikin su athar daga sahabbai game da hani ga kwana bayan sallar asuba gabanin bullowar rana akan haka sai malamai sun kace to tun da hadisan da an karoito daga manzon Allah game da hanin kwana bayan sallar asuba gabanin bullowar rana tun da basu inganta ba sai dai mun samu waɗanda maganganun sahabban manzon Allah waɗannan inganta sai sun ka ce to akan hakan ga ba za a haramta ba sai sun ka ce kenan kwana bayan sallar asuba gabanin bulluwar rana makaruhi ne sun ka aje shi matsayin makaruhi don me da hadisan can na annabi sun inganta tabbas da sai ya zan haram amma tun da ba su inganta ba to sai an ka bashi matsayin karahiya ina fatar kun fahimta maimakon ka ce kai kwana ka zauna nan inda ka yi sallar asuba ka ambaci Allah har rana ta fito imamu suyuti cikin jami'ar sagir ya kawo hadisi ingantacce game da falalar mutum ya zanna yana ambaton allah bayan gama sallar asuba har zuwa kullowar rana annabi ya ce wanda ya zauna cikin mutane yana ambaton Allah bayan sallar asuba ga rana ta kullo Allah zai ba shi lada kamar wanda ya yanta mutum hudu daga cikin 'ya'yan Isma'ila 'ya'yan Isma'ila larabawa kenan to za Allah zai baka lada kamar wanda ya yanta mutum hudu to kai ko karanto mana wanda ya kwana bayan sallar su kayan rana ta bullo lada nawa Allah ka bashi ashe kenan kwanan nan baya da kyau ka bari sai rana ta bullo sannan ka tai hakwanta. na fatar kun fahimta an so a yawaita ai baton Allah bayan sallar asuba kayan rana ta bullo to abinda annabi yake kenan yace ce sun maraja a sannan annabi ya dawo inda juwairiya ba da an adha bayan lokacin hantsi yayi bayan ya shiga cikin lokacin hantsi wahiya jalisatun eh a cikin mutane haka hadisin yake wanda ya ambaci Allah cikin mutane haka hadisin yake bayan gama sallar asuba ka zauna cikin mutane ku yi ambaton Allah to a annabi ya ce za a baka lada kamar wanda ya yanta mutum hudu da cikin 'ya'yan Isma'ila haka yake cikin mutane ku zauna nan cikin mutane cikin masallaci cikin mutane haka yake ba kuskure bane haka hadisin yake yana cikin jami'u sagir to shine cikin sahihul jami'u sagir albani yace hadisi ne ingantacce ina fatar kun fahimta to annabi bai dawo inda take ba sai da lokacin hamsi yayi ko da ya dawo ya iskan mata zannin nan bata daga ba faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ma alal halin lati faratuki alaiha baki gushe ba akan halin da na rabu da ke akan ta tun hita ta kina nan kina ta ambaton Allah qalat na amtace eh kaga ashe na'am ita ɗai jumla ce kamalalla jumla ce mufidiya faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce laƙar ƙultu ba adaki arba a kalimatin bayan rabuwa da ke na faɗi wasu kalmomi guda hudu salasa marratin nin maimaita su sau uku lauzinat da za a auna su ma ƙulti da abin da ke faɗi munzul yau tsawon wannan yinin lawazanat hunna lalle za su daidaita da abin da ke faɗi ga lada ina fatar kun fahimta shine lawazana tuhunna lalle za su daidaita da su ka gani tun gama sallar asuba tana nan tana ta tasbihi tana ta ambaton Allah ko annabi ya ce masallaci an kai sallah shi ma ya nashi ambaton Allah bai dawo ba sai da hamci da yadda iskan mata nan sai ya ce mata tun sannan kina nan zanni kina yi ta ce eh ya ce to ke gani na faɗi kalmomi hudu da za a auna ladarsu da za a aza ladarsu ga sukeli da abin da ke faɗi tsawon yau lalle ladar kalmomin na hudu za su zan daidai da waɗanda ke faɗi waɗanne kalmomi hudu ne ina yake ga sunan subhanallahi wa bihamdihi adada halkihi tsarki ya tabbatar ma Allah tare da gode mai gwargudun yawan halittu nai ɗaya kenan kaga annabi ya tsalkake Allah tare da gode ma Allah gwargwadon yawan me gwargwadon yawan halittun Allah to ku haɗa min wasan adadin yawan halittun Allah mala'iku ba suna cikin halittun Allah ba to ko mala'iku dai mi Allah ya ce game da su ya ce wa ma ya alama junu da rabbika illahu ba wanda ya san adadin rundunonin ubangijinka in bancin shi Allah ko mala'iku dai ba wanda ya san adadin su ga mutane ga dabbobi ga itace ga duk halittun Allah da ka sani ma'ana mun tsalkake Allah tare da gode mai gwargwadon yawan halittu nai kenan tsalkake wadda bata da iyaka wadda da nafsihi kuma mun tsalkake Allah tare da gode mai gwargwadon yardar rayuwa tai yarda Allah duk abin da Allah ya yarda da shi ya kai ga falala da girma da lada ko bai kai ba ya kai to mun tsalkake Allah tare da gode mai gwargwadon yardar rayuwa tai kaga wannan ya nuna abin da bai da iyaka kenan ko wa zinata arshihi kuma mun tsalkake Allah tare da gode mai gwargudun nauyin al'arshi ne wasan waka iya faɗa mana ko laba nawa ne nauyin al'arshin ubangiji ba mai iya faɗi saboda duk cikin halittun da Allah tabaraka wata ta'ala ya halitta ba halittar da ta yi girman al'arshi hadisi ya tabbata mun karanto cikin kitabul imani na Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sama ta farko da za a ɗauke ta a jefa cikin sama ta biyu haka ne kamar ka ɗebe zobe zobe wanga na ga hannunka ka jefa cikin min daji fil falati falat fili fallau fili fallau sai ka jefa zobe hilin da zobin nan yayi occupying ga hilin nan shi aggwargwadon hilin da sama ta farko za ta occupy an jefa ta cikin sama ta biyu da za ka ɗauki sama ta biyu ka jefa cikin sama ta uku ita ma haka ne kamar ka ɗauki zobe ka jefa ga fili fallau in ka ɗauki ta biyu ka jiha ta uku haka ne ta uku ga ta hudu ta hudu haka take ga ta biyar ta biyar haka take ta shidda ta shidda haka take ga ta bakwai to sai annabi ya ce da za ka ɗauki sammai bakwai ka jiha bisa kursiyin ubangiji wa sai a kursiyi samawati wal arda ko to da za ka ɗauki sammai bakwai duka ka jiha bisa kursiyin ubangiji hilin da za su fayan ga kursiyin ubangiji haka ne kamar ka ɗebe zobe ka jiha cikin daji hilin da zai fayan ga dajin nan na fatar kun fahimta to ita kuma kursiyun da adda wannan girma da za ka ɗauke ta ka jiha bisa ga al'arshin ubangiji ita ma haka ne kamar ka ɗauki zobe ka jiha cikin dajin rubu don haka al'arshi wasu sai kan girma nai to al'arshin da adda wannan girma Allah mun yi tasbihi tare da gode ma gwargudun nauyin al'arshin nan kaga Allah ɗaya sa adadin nauyin al'arshi ko wa da da kalimatihi kuma mun gode mun tsalkake Allah tare da gode mai gwargwadon yawan kalmominsa shi Allah wasan adadin yawan kalmomin Allah babu wanda ya san adadin yawansu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ka cewa cikin wata aya yace walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna allaha azizun hakim don ya nuna cewa ilimin allah yawan kalmomin allah ba su karewa ba wanda ya san iyakarsu ya ce walau an ma fil ardi min shajaratin da a ce duk abin da a cikin ƙasa na itace duk itacen duniya gaba ɗai icin lim icin gwaba icin ayaba icin duk abin da a itace na duniya da an maishe su alƙalluma duk a feke su a yi alƙalluma da su duk itacen duniya wal baharu gulbin nan da ya kewaye duniya wanda ake kira baharul muhit kewaye yake da duniya ya zagaye duniya to shi ko gulbin nan baharul muhit ya mudduhu sai a mai sai taddawa wanda za a rubutu da shi ba alƙalami da taddawa ba to duk itacen duniya a feke su a mai su alƙalin gulbin da ake wai da duniya al muhi shi kuma a mai sai taddawa ana tsomo alƙalun manga ana rubuta kalmomin Allah ana tsomowa Allah ya ce lanafidal baharu ma nafidal kalimatul lahihe kalmomin Allah ba za su kare ma'ana duk itacen nan alƙalun nan za su kare taddawa ga gulbin ga ya kare walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun walbahar ya yamudduhu min ba'dihi bayan wannan gulbin sab'atu abhuran an ka zo da wasu gulabe bakwai kuma bayan bahar muhid kuma a zo da gulabe bakwai duk a yi amfani da su matsayin taddawa waɗannan itace na duniya a yi amfani da su matsayin alƙalumma a ce a rubuta kalmomin Allah kalmomin Allah to alƙalumman nan za su kare taddawan nan gulabin nan su kafe su ya ƙare ma nufi da kallumatun ko kalmomin Allah ba su ƙarewa ashe kenan kamar Allah na nunawa cikin wannan aya cewa Allah ɗaya sa adadin iyakar kalmomi nai inna Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima ina fatar kun fahimta to kamar yadda kun kasanto eh, kalmomin nan na Allah da basu da iyaka Allah ɗaya sai iyaka basu da iyaka mu gare mu ko to mun tsalkake Allah ta da gode mai gwargwadon yawan kalmomin nashi rawahu muslim kaga ashe wannan wannan eh, zikirin kenan yana da lada subhanallahi wa bihamdi adad khalqihi wa rida wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kamar mai tahi sau uku wa fi riwayatin lahu cikin wata riwaya ta shi imam muslim annabi yace kace subhanallahi adada khalqihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi midada kalimatihi kaga wannan riwaya ta biyu kenan wa fi riwayatin cikin wata riwaya wanda imamu tirmidhi ya fitar annabi yace ya ce allahu allimuki yace majuwairiya matatai kina son in karantar da ke kalimatin wasu kalmomi ta ƙuli na hada za ki faɗe su kamar ta ce eh sai ya ce mata ke ce subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi kaga yan maimaita sau uku ko subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi yan maimaita sau uku subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi yan maimaita sau uku subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi ita ma yan maimaita sau uku don haka an so a faɗi wannan kalmomin in safiya ta waye da marici sau uku suna da lada ƙwari yana cikin azkar wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayyit da magana ta ƙare rahul bukhari wannan hadisin an karɓo shi daga abu musa al-ash'ari yadda Allah tabbata gare shi shi ko ya karɓo daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce mathalul ladhi yadhkuru rabbahu misalin wanda ke ambaton ubangijinsa wallazi la yadhkuru da wanda baya ambatonsa ya shagalta can da Allah ya ce wala takun minal gafilina ka zan cikin wa'in wayannan rabkana daga ambaton Allah ko to misalin mai ambaton Allah da wanda ya shagalta daga ambaton Allah mathalul hayi kamar misalin rayayye ne wal mayyit da matacce ciyan misalin su wanne ne rayayye cikinsu mai ambaton Allah wane ne matacce wanda baya ambaton Allah kaga wanda baya ambaton Allah matsayi ne guda da matacce zuciya ta tara kan zuciya ta mutu ina fatar kun fahimta mm kaga shi ko mai ambaton Allah halshe ne gashi danye da ambaton Allah zuciya ta kullun tana ambaton Allah matsayi ne guda da wanda an rayayye wannan misali ne annabi ya bayar wannan na nuna mana falalar ambaton Allah imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin wa rawahu muslimun fa qala mathalul baiti yuzkaru fihi wal baiti la yuzkaru fihi mathalul hayy wal mayyit garwayan muslim ya ce annabi ya ce misalin gida wanda ake ambaton Allah ciki nai ana karatun Alƙur'ani ana tasbihi da tahmidi da takabiri da hailala da istighfari da salati ga annabi sauran abubuwa ana sallolin nafila da sauran abubuwa duk ba suna cikin ambaton Allah ba to misalin gidan da ake ambaton Allah cikinsa wal baitul ladhi la yadhkaru Allah fi da gidan da ba ambaton Allah cikinsa mathalul hayy misalin rayayye ne wal mayyit da matacce kaga gidan da aka ambaton Allah shine rayayyen gida gidan da ba ambaton Allah sai dai kiɗa kullum ka zo kana jin gangumin na marudu na tashi bududun bududun bududun bududun wannan mataccen gida ne don haka yi kokari ka raye gidan ka sannan kiɗa aikin wane ne aikin shaidan don haka kiɗa suna cikin abin da ake gayyato shayaɗinu da su shi yasa kaga mata sun yi sun kiɗa kuma shayaɗinu sun rena su sannan tsakani da Allah ba shaidan ba ko kai in ba a ganin ka wata hita da mace kai da wasu abubuwa baka shiga in kana da iko eh in ba da tsoron Allah ba to kaga shi shaidan da bai tsoron Allah ta yi wata fita sai ya hurut dama Allah ya ba su iko su shiga cikin cikinsu hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana yajri min ibn adam majarad dami shaytan yana gudana ga jikin bil adam magudanar jini ina jini ke gudana cikin jiyoji ashe kenan annabi na cewa Allah ya ba shaytan iko ya shiga cikin jikin bil adama to shi yasa ku bakki dake in kuna son ku tsira daga shayadinu ya ku mata da sauran samari kun huta da akai ku ane maku ruqiya dama ku haga ya ta shayadinu ga fita tabarrujal jahiliya sannan da gagagun lamaruzu to ya za a yi ko abin ga yanzu inda an ka sa ba an gayyace mu ba da ji ka san wa'azi na sai mai kusa to haka shi ya dina su ko abin da a a su gangun mannan na lamaruzu da sun ji dididin dididin to ana inviting da kamar ka aika musu katin invitation muna roƙon Allah ya nisantar da mu da gare su <clears throat> to wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala Ya Allah ta'ala ana inda dhanna abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhum muttafaqun alayhi mun yi wannan hadisin aiko to eh to wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yadda allah tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce ko manzon Allah ya ce ya Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa kaga hadisi na ƙudusa kenan dama wannan yana daga cikin sigogin da ake rawaito hadisi na ko a ce ya Allah ta'ala ko ko annin nabi fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala kaga hadisi na ƙudusa kenan Allah ya ce ana inda zanna abdi bi ni ina nan gun tun bawa na gare ni tawo wani abu ya shiga in jin ba mu gayyato mai su ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ina nan gun zaton bawa na gare ni ma'ana duk yadda bawa na yake zato na to haka zai tarar da ni in kana zaton ubangijin ka ubangiji ne mai rahama zaka iska mai ubangiji mai rahama in kana zaton ubangijin ka ubangiji ne mai azaba zaka iska mai mai azaba shi yasa kada ɗayan ku ya mutu yana mai kyautata zato ga Allah tabaraka wa ta'ala mu kyauta to yan dan waɗannan laifukan duka ba komi bane Allah shi yahi mana ya samu aljanna Allah ka gafarta mana ka samu cikin rahamarka to ni ina nan gun zaton bawa na gare ni wa ana ma'ahu kuma ni ina tare da bawa na idza zakara ni in ya ambace ni ina tare da shi da taimako na da agaji na da kiyayewa ta duk mai son taimakon Allah mai son agajin Allah mai son tsarin Allah meye mafita meye mabudi ya fake ambaton Allah fa in ni fi nafsi in bawa na ya ambace ni cikin rayuwa ta Allah ya ce zakartu fi nafsi ni kuma sai in ambace cikin rayuwa ta ambaton um, Allah ga bawa mun san shi ko zikirin layi shine muka bayani duk waɗannan kwanukan to me meye ambaton Allah ga bawa shi ko an ka ce bawa in yayi zikiri mun san abin da ya ambaci sunan Allah ko ko ya tuno da Allah to Allah me ambaton Allah ga bawa shine gafarar da yake mai da rahamar da yake mai da daga darajoji ne da yake yi cikin talakai wannan shine ambaton Allah gaba baya ambaci sunanka kamar da kai maka ambaci suna ne ba shine ce wa in zakara ne in bawa na ya ambace ni fi mala'in cikin wasu mutane zakartuhu ni ma zan ambace shi fi mala'in cikin wasu cikin wasu jama'a khairin min wannan alkhairi daga mutanen da ya ambace ni ciki waɗanne jama'a ne Allah ke ka cikin su mala'iku sai ya tara mala'iku bayi ne sai ya ce ku shaida ina son wani kuma ku so shi na fatar kun fahimta ku shaida na daga darajar wani kuma ku yarda da mai daraja ne Shi ne ambaton Allah gabawa muttafaqun alaihi an haɗu aka wannan shikenan sai mu tsaya nan ko to to Allah ya sa mana albarka ga abin da muka karanta kaga duk waɗannan hadisai dai suna nuna mana muhimmancin me ambaton Allah ta baraka wata allah don haka mu tsaye ga ambaton Allah ya ku bayan Allah ibada ce mai riba na faɗa muku ambaton Allah yawaita ambaton Allah mabudi ne ga samun arziki hakan ga yawaita ambaton Allah kuma abin ga mabudi ne ga samun taimako akan abokanin gaba ga bawan Allah don na karanto muku hujjoji na cikin alkur'ani game da haka nan abin da faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafi mini shi cikin zukatanku don haka malamai makwaɗaita ku ji tsoron Allah ku rage kwaɗayi ku dawo ku riƙe addini na tsakani da Allah sunnan nan ku bita magana ku koma iyaka ku koma kamar karuwa karuwa an kasan duk wanda ya bata kuɗi can taka zuwa inda yake ta kwana ta kwanan gida ko to a ce malaman addini ahli sunna yan salafiya su komo kamar karuwai duk inda kasuwa take can aka ci tare da su kaga in waɗannan na bisa mulki sun laƙaƙa duk wanda aka yi da sakai na ce ke iya ruwa duk wanda yaka bi ta zaizai ya yi maguɗi ya yi almundahana sai ya kai ya kai can in wannan kasuwa ta ƙare kuma ko sallam ko assalamu alaikum bai ce ma mai gidan ya koma kuma ya koma can inda ta koma shi ma wanga in ta ƙare mai shi ma ko sallama ba a mai an koma inda wancan tsakani da Allah yaya mutanen nan za su ɗaukan mu san ɗaukin mutanen banza da ku ji tsoron Allah wannan tambadar da hukai da tudda mutuncin kanku da hukai akan aikin banza duniya ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wala ba mun karanto cikin littafin nan ba to ka diba babba albarka ta haka tudda mutuncin ka ka tudda mutuncin addinin ka jawo ma sunnar manzon Allah da ahli sunna samaki wai akan ka kai gare ta kuma har yau sun kasa kaiwa wa'annan mahabbi ta zai zai ga azzalumai ga barayi ga sunan duk da mutunci duk fadancin da suke yi akwai program ɗin da suke cikin nta to yanzu nta sun sa ƙa'ida programs ɗin addini da na musulunci da na kafirci duka sai an biya program guda guda sun ka ba su shi ake yi kyauta amma saura duk mai program cikin nta sai ya biya to shi malamin nan mallam mallam misura ne mallam a kashe a kawo yana da program da yake nta an ka ce ya kawo dubu ɗari bai ce wala bai da su kun bai da mai biya mai to don Allah wannan bi ta zaizai wannan fadanci wannan akashi a kawo da yake mai amfani ne niyan dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar guda nawa ne mallaka ne oh! kuma gani rike da mutunci na kuma ban fadanci ko san bello ya san ba fade ba ne wanda aka wa fadanci an ka ce bello ya bana nan ce ma fadanci yana yau ko bane a ci ne yana to da Allah ko Allah mai kai ya taho ko ce ma an kai ina nan ta ima fadanci ka san wallahi ba harka ta bukatar ce kai ya taho don a dashi na ba a kwashe ka da kyau na fatar kun fahimta ka gani mun dogara ga Allah Allah ya wadatar da mu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wa man yattaqillah yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu mun dogara ga Allah Allah ya ishe mu yau mi bella ya bayar rasa kuma duk wanda abba Najeriya ban tare da ko guda iyaka ta Allah ko ga kucan bai gidan wanga bai gidan wanga bai gidan wanga rabin miliyan ka ta a dauki program ɗinka baka da su baka da mai biya ma to me amfanin waɗannan kattan banza da haka biya da haka biya ka yi musu addu'o'i gidajensu ka ta gidan wani azzalumi ka za azzalumi ne ka sani sata ya barawo ne ka ta kai mai addu'a ta alkhairi Allah ya saka mai da alheri da yemi kuma ka ce a hadisi yake kuma kai ka karanta inna Allah ta'ala dayyibun la yaqbalu illa tayyiban kaga ya nuna ashe addu'a ta ba tayyibun bace shi yasa Allah bai amsa ba yana addu'a Allah ya ƙara ma dukiya albarka sai ga dukiya ta kare ni dai na san kai in kaya gaskiya kamar qur'ani ka shiga hannun ɗan sanda baka fita lahiya kun san da haka nan kuma ku sani ba a sako shi yau mun san dole sai da an kaba 'yan sanda na rufa baki ta rage ko ta ƙaru don haka addu'ar da sun kai Allah ya ƙara dukiya ya kara ta ko ya rage kaga Allah bai ƙara ta ragewa ta yi kuma yanzu girma ya zube daga kahudun da akwai hako da hako da hako ga yanzu za komawa kowa an watsa an ce kai barawo ne sata dukiyar sata ce ashe kuɗin mutanen sakkwato ne ku na sa mutane don haka mutanen sakkwato kun ga makiyanku ba bello ya bi an makiyanku ba ga makiyanku nan ga waɗanda bata muku suna na sun ku ja muku talauci sun kwashe kuɗi ku ta AFCC e e ba ta amsa ba ku amsa ma kanku abin ku ku ta ku amsa abin ku naku ne ko ya zo ya faɗi sana'ar da ya samu kuɗin sannan waɗanda a can suna faɗi tashin cewa kada a yi shari'a a sako shi a yi mai kaza muna roƙon Allah ya taddan musu nasu bala'i da zai shagaltar da su daga ya mai faɗa kuma waɗannan su ma maƙiya sakkwato ne efcc in ta amsa kuɗin duk abin ta amsa ina za ta mai suwa cikin aljihun jihar sokoto sai a mutanen sokoto a yake in ba a samu wani iri ne ya kwashe ba in ba ta manyan kare da ƙananan na za a yi ba ka san babban kare da ƙananan karnuka an kai ga mushe sai babban sai ya kama gurnani <clears throat> sai ƙananan su koma can su tsaya sai ya ci ya ƙoshi sannan in ya ɗaga abin da ya rage ƙananan su ci to in ba irin ta ta za a yi ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik